والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته لا يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه الحميد 28 ga watan Shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1447 wanda ya daidai da 16 ga watan 4 2026 miladiya Allah madaukakin sarki ya tsara addara haduwar mu a wannan masallaci namu na tuna da Sheikh Ibrahim Umar Ibrahim wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan Kano a nan fage cikin garin Kano kuma wannan shine darasi namu na ɗari biyu a cikin wannan littafi namu na sharhul usul salasa wanda imamul eh, eh, Muhammad bin Abdul Wahab ya wallafa littafin sana al-usul salasa sannan Muhammad al-Hassan al-Misri ya mashi sharhi wanda muke bi a dirana ranar Alhamis magariba zuwa Isha'i idan ban manta ba yau za mu tashi a cikin shafi na ɗari biyar da hamsin da takwas inda malam yake tattauna mana matsalar hisabi bayan mutuwa da kuma sakamako da za a baiwa kowane mutum dangane da abin da ya aikata. to Malam yana kafa mana dalilai akan cewar lalle Ubangiji maɗaukacin sarki zai tayar da bayansa bayan sun mutu shi yasa ya kawo mana waccan kissa wadda take mana magana akan yadda ubangiji maɗaukakin sarki ya tayar da mutum bayan ya mutu da kuma yadda ya tayar da jakin ma dai mu ce uzair ko ko mu ce wani mutum daga cikin banu isra'ila yanzu sai muka zo gaba ya ce wa ha bayan wannan kissa ta yadda ubangiji madaukakin sarki ya faɗa mana na aukan lazi marra ala qaryatin wa khawiyatun ala urush sai sai wa in qala ibrahim kuma ka tina lokacin da annabi ibrahim ya ce rabbi arni kaifa tuhil mauta ya ubangiji nuna mu yadda kake tayar da matattu qala sai Allah ya ce awalam tu'min shin baka yi imani bane qala bala sai Allah mu ce annabi Ibrahim ya ce a na imani walakin yaqma inna qad na tambayi hakan ne domin in samu nutsuwa domin zuciyata ta samu nutsuwa wa Ibrahim alaihi salam lam yashuk malam yace annabi ibrahim alaihi salatu wassalam bai shakka ba wato anan da annabi ibrahim ya nemi cewa Allah madaukakin sarki ya gwada mishi irida muzu yanda yake tayar da mutum idan ya mutu ba yana shakka cewa Allah madaukakin sarki zai iya ko ba zai iya ba a baya wannan shakka yasa imamul bukhari a kitabu tafsir da ya kawo wannan ayar sai mata a kitabul eh, muslim kuma a kitabul iman sai kawo babu ziyadatu tumanin alqalb bi tabaquril adilla wato babi da zai sa mutum ya ƙara nutsuwa dangane da dalilai da suka zo masu yawa wato kamar annabi Ibrahim yana ƙara neman tabbacin dalilin da zai ƙara nutsuwa zuciyarsa ta ƙara sakankancewa akan abin da ya imani da shi hadisin Abu Huraira wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda malamai sun yi ta magana wajen tafsirinsa akan tafsirin wannan aya wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yace nahnu ahaqqu bi shakki Ibrahim manzala sallallahu alaihi ya yace mu muka fi cancanta mu shakka ba annabi ibrahim ba iz rabbi arni kayfa tufil mauta yayin da yace ya ubangiji nuna mu yadda kake tayar da matattu alhafiz ibn kafir, ibn kafir ya ce al-muradu ha huna bi shakki ma qad yafhamuhu man la ilma inda bila khilaf yace ba a wannan hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam da yace mu muna da mu ne muka fi cancanta ne shakka ba ana nufin shakkar da wanda bai da ilimi zai fahimta ba idan wanda bai da ilimi idan ka ce mai ina shakka abu wato ina kokwanto zai yiwu ko ba zai yiwu ba to shi yana ibnu kasir yace wannan babu sabani ba irin wannan shakka ake nufi ba kuma shi yasa da yawa malamai suka bada amsa dangane da wannan hadisin amsoshi masu yawa da manzala sallallahu alaihi wasallam yace wa nahnu ahqqu bi shakki min ibrahim ni manzala sallallahu alaihi wasallam yake miki akwai wanda suka dauki naskin akan zahirin sa wanda suka ce ai abin da ya faru da annabi ibrahim wasu wasa ce ko kwanto ne da shaidan ya sanya mushi wasu kuma suka ce a'a ai wannan ya faru ne kafin annabta akwai kuma ma'ana da wasu suke fassara cewa nahnu ashaddu ishtiyaqan ila ru'yati zalika min ibrahim manzala sallallahu alaihi wasallam da yace nahnu ahqqu bi shakki min ibrahim wato yana nufin cewa mu muka fi tsananin shauƙi hakan ya bayyana a gare mu mu gani fiye da annabi Ibrahim akwai daga cikin malamai wanda suka ce abinda ake nufi in har mu ba mu yi shakka ba to annabi Ibrahim ya fi cancanta ba da ba zai shakka ba da yawa wasu malamai sun rinjayar da wannan fasara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nahnu ahqqu bi shakki min Ibrahim wato yana nufin in har mu ba za mu yi shakka ba ba mu yi shakka ba don kan wani ya ɗauka cewa annabi ibrahim shakka ya yi kokonto ya yi shin allah zai iya tayar da matattu to in har mu ba mu yi shakka ba mu ba mu da shakka cewa yin haka ba kokonto a tare da mu to annabi ibrahim ya fi cancanta ya kasance bai da shakka to inda a ce ma shakka za ta iya fitowa daga wajen annabawa kamar ka fassara cewa in shakka ma za a iya samun wani annabi a ce ya yi shakkan wani abu to da mu muka fi cancanta ne shakka kuma kun riga kun san cewa ni ban yi ba na shakkan akan cewa Allah madaukakin sarki zai tayar da matattu bayan sun mutu mazala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ne tawabu mutawabi'an yana mai kaskantar da kai domin manzo sallallahu alaihi wasallam ba mutum ne mai kamba ba kansa ba ba mutum ne ba wanda yake nuna ya fi kowa tawadu'un manzo sallallahu alaihi wasallam irin wannan maganganu da yawa ana samu manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin su duk da yake shine kuma mafi alkhairi ya fi annabi Ibrahim duk da yake shi yake gaba da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam amma sai manzo sallallahu alaihi wasallam ta mutunta tawadu'un dinsa sai siffanta cewa in har mu ba ne shakka ba to min ba babu aula ya fitan jadda ce annabi Ibrahim bai shakka ba kenan da annabi Ibrahim ya ce arini kaifa tuhil mauta ya Allah nuna mun ya kake rayar da matattu wannan baya nufin ko kwanto shi yasa da ke sa annabi Ibrahim ya faɗi dalili yace domin in ja in samu ƙarin nutsuwa da ta kankancewa a cikin zuciyata wato in tashi daga wani labari zuwa kuma mu'ayana abinda ya gani ƙuru da ƙuru an bani labari wanda ya bani labarin na gaskata abin da ya faɗa to kuma daman a baka labari ko ka ga abu ƙuri-ƙuri to an baka labari ka gaskata wanda ya baka labari sannan kuma ka ga abin iri da muzu an ƙara tabbatar da zuciyarka da nutsuwar zuciyarka cewa wancan labarin daman ka nutsu da su to yanzu ka samu ziyada ƙari akan nutsuwar da kake da ita ta da wannan shine abinda annabi Ibrahim ya faɗa manzala sallallahu alaihi za zamu duba akwai wani mutum da ya taba zuwa ce anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya khairal bariya to ka duba tawazu na manzo sallallahu alaihi wasallam wani yanzu ya samu manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya kai mafificin al'umma kai ne kafi kowa qala zaka ibrahim sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wanda kake faɗa annabi ibrahim kenan shine khairul bariya tare da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam shine khairul bariya amma tawazu'un na manzo sallallahu alaihi wasallam to kaga duk wannan yana nuna mana me yake nuna mana cewa babu gigi da kai dan kana da wata falala don koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam ba wai sai ka fito cewa ka fi mutane kai ne kai fi kaza kai kai kaza sai kaza in kaga mutum yana yin wannan to dan magori ne wasa kai aslan abinda ake so a addini mutum ya rinka tawazu man tawazu Alillahi. rafa'ahu Allah duk wanda ya kaskantar da kanshi ya nuna ba kowa bane ba to sai Allah ya kaga shi kuma mafhumul mukhalafa duk wanda ya nemi ya daga kanshi ya kambama kanshi to daga ƙarshe sai ka gane ba kowa bane ba sai mai sharhin wannan littafin Muhammad al-Hassan sai ƙara kawo mana misali a gaba yadda za mu gane ma'anar aya. sai ce kamata ƙulini kamar yadda mutum zai zo ya ce da ni in nabni fi hadhihi sana hasala ala mi'a fil mi'a fi sanawiyyati al'amma kamar ne zo ce a jarabawar gama secondary school da aka yi ɗana ɗin nan ya ci ɗari bisa ɗari wani ya zo ba ni labari wa hadhihi shahada wannan ya ce da cewa ɗansa ya ci ɗari bisa ɗari fa aqul ma sha Allah sai in ce masha Allah kaifa hasala ala hadha al ya ya samu wannan maki wa ana la ashku fi annahu hasala alayhi kaga bana shakka cewa ya samu maki amma ƙoƙarin da yi da bajintar da yi da dagewar da yi shi nake so in samu nutsuwa ta yaya ya samu wannan dagewar har ya samu wannan maki kaga ba ba mutum yana kokonto cewa bai samu bakin ba sai ce fa Ibrahim alaihi salam ya qulu rabbi arni kaifa tuhil mauta sai ce arni kaifa tuhil mauta nuna mun yanda kake rayar da matacce qala awalam tu'min shin ba ku yi imani ba kai imani ba qala bala walakin liyatma inna qalbi ya ce a na yi imani zuciya ta nike so ta ƙara nutsuwa ƙala arba arba'atan min nuna tsayin sai Allah madaukakin sarki ya nuna mashi a aikace Ya ce to samu tsuntsaye guda hudu fasurhunna ilaika ka su ka cije su ka dadda naman su wa allim kullu tsayin kuma ka yi alama ka san kowane tsuntsu a ciki wa ta'arraf alayhin da ma'arifatin wadiha ka san su in ka kamo tsuntsu guda ɗaya ka yanka shi ka fige shi ka sassara naman sai ka gane wannan tsuntsun kaza ne ga namansa kaza sa kaza ƙirjinsa kaza kaza da kaza an ka dauko wannan sai ka gane sun maji al'ala kulli jabalin min hunna zuwa sannan sai ka sanyi duwatsu ka ɗauki naman wannan tsuntsayen akan kowane dutse ka sa wani ɓangare na naman wannan tsuntsayen sun masu ukunna sannan sai ka koma gefe sai ka kira su ya atina ka sa'aya za su zo maka da gaggawa Walan ya kul ya atina ka tsairanan da sai ba su zo maka a tashe suna tashi sai sai za su zo maka da gaggawa bal ya atina ka sa'ayan za su zo ma da gaggawa nan take Yara ibrahimu bi ainihi kullu qa'irin ala haqiqatihi wa infiradihi domin annabi Ibrahim ya ga da idansa kowane tsuntsu yanda yazo da kuma kadaitaka shi yanda yazo shi da shi bal laqad zakara al-hafiz ibn kathir wa ghayru hafiz ibn kathir a cikin tafsir ibn kathir da waninsa kamar tafsirin bagwi ya kawo yace anna ibrahim akaza bi yadihi ru'us al-tayr annabi ibrahim bayan ya yanyanka wannan tsuntsayen guda hudu ya sassara naman su ya kai kowane nama ya takuda ya kai ya a'aje sannan sai ya rike kan kowane tsuntsu fa iza majtama alayhi aljasad yayin da Allah ya hada wannan gangan jikin na tsuntsayen guda hudu ga naman su can wannan ya taso ya haɗu da nan cinyan nan ta taso ta haɗu wannan cinya kwankwaso ya taso kirji ya taso wuya ya yi kaza ya yi kazi an yi shakalin tsuntsu gashi wa kusi al'azmu bil lahm naman da ya taso an sa asusuwa wa kusi birrin shi sannan an sa ga baki ɗaya. wannan abin nan din gashin na tsuntsayen shi ma ya zo ya shiga wa taqaddama lil khalil ibrahim sai tsuntsun kuma ya taho kan tsuntsayen yana hannun annabi ibrahim sai taho haka fa qaddama lahu ra'san ghayra ra'sihi fa innahu la talta'i sai annabi Ibrahim ya dauko wani kan da ba na kan wannan ba sai ya dora sai ga bai dace ba bai daidai ba sai wannan tsuntsun ya noke har da daidai kan wanda ya dora kuma sai ya tsaya akan tsuntsun sai ya tashi fa idza qaddama ra'suhu yayin da ya gabatar da wannan to shikenan ilta'in gabaki ɗaya sai suka yi daidai da tsuntsayen sai suka tashi suka taho zuwa annabi Ibrahim ثم ne Ibrahim الطائر سعيا لابراهيم امام عينيه وبين يديه sannan wannan tsuntsun da ya sa musu kai kuma ya taho wajen annabi ibrahim yana kallo shine sun mad'uhunna ya atina ka sa'ya ka kira su su zo ma suna gaggawa wa'lam anna allah azizun hakim ka sani ubangiji madaukakin sarki mabuwayi ne shi mai hikima wannan yake ƙara tabbatar mana da cewa Allah madaukakin sarki yana da iko ya tayar da duk abin da ya ga dama duk yanda abin ya lalace bayan ya mutu tun daga tsuntsaye an kakkarya kashin su an cakuɗa naman su an fige su an ajiye su daban-daban kuma sun zo sun haɗe gangan jikinsu kuma sun zo sun taho Wannan yake nuna annabi ibrahim ya ƙara ƙarin ƙwarin gwiwa da tsumanina cewa lalle ubangiji madaukakin sarki zai rayar da wanda ya mutu ce wa fi qissati ashabil kafi haka a qissar kafi ya yaqulu rabbul izza baraka wa ta'ala ubangiji madaukakin sarki ya faɗa Ya ce, wa tufi fi Ya ce sun yi saura sun zauna a cikin kogon su salasa mi'ati sinin shekara ɗari uku wazzadu tis'a kuma ka ƙara tara suka ƙara tara a kai kaga ɗari uku da tara Allahu akbar mi'a wa tis'a sana fil sun yi shekaru ɗari uku da tara a cikin kogo suma ba afnahum sana labar kucin sarki ce sannan muka tayar da su lina alama ayyul ne ahsa domin mu san a fari a ƙungiyoyin nan guda biyu masu jayayya da juna wanda wanda suke cewa kwanan su kaza wannan su ce ai kwanan su kazu shekarun su kaza muka tayar da su domin su san aha salima labitu amada masu ƙididdiga cewar lokaci nawa suka ɗauka a wannan kogo ɗin suna kwance laqad ahyahumullahu azza wa jalla wa ba'athahum ba'da sinin tawila min al Allah madaukakin sarki ya rayar da su ya tayar da su bayan shekaru masu yawa bayan mutuwa kaga duk wannan yana nuna mana ubangiji madaukakin sarki ne iko ne ya tashe mu ne iko ne ya tashe mu muna da yaƙinin haka menene yaƙinin zai nuna mana yaƙinin haka ayyukan mutu za su nuna yanzu duk muna kawo hujjoji akan cewa Allah madaukakin sarki zai tashi bayan mutuwa kuma dukkan mu dinnan mun yi imani da wannan ba wani musulmi da bai yi imanin za a tashi ba in an mutu me yake tabbatar da gasgata imaninka shine aikinka duk wanda ya san cewa in an mutu za a tashi to kaga ba kawai kai tsaye zai rinka al'amura ba ba gaba gaɗi zai rinka abubuwa ba ba kawai duk abin da ya zo mishi yayi a wannan zai nuna ma imaninka zai baka a zuciyarka akwai ranar kin dillanci akwai ranar zube ban ƙwarya akwai ranar da za a yi hisabi wannan imanin sai ya bayu duk abin da za ka aikata sai kai takatsan zan a cikinsa kuma ka rinka tunanin yaya za ka gama da ubangiji maɗaukacin sarki akwai ranar nan da aka tashi kuma wannan shi ya fi komai mahimmanci a rayuwar ɗan adam ba abin da ya kai mahimmanci a rayuwar ɗan adam mu rinka tunanin cewa wai ya za mu gama da Allah ranar lahira kuma wani ya kamata ya rinka damun mu musamman da muke aikata sako dare da rana shi yasa wani ya shigo masallaci daga cikin sahabbai lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam yana yi wa zunuba wa zunuba wa zunuba wa zunuba akai ke cewa kai ciwo na shiga uku da zunubaina wayyo Allah na shiga uku da zunubaina wayyo Allah na shiga uku da zunubaina manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ji shi yana faɗan haka shine sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kira shi yace me yake sawa kake ta faɗar wannan yace ya rasulullah taqulat alayya dhanbi ai zunubina ya nauye yadda sakona da nake yi yau da gobe ya nauye har na rasa inda zan sa kaina ba da kata'u duk inda na juya gabas da yamma kudu da arewa in na rufe ido ina tunani zunubai kawai nake tunani ba kaga wanda yake wa kanka hisabi wanda yake wa kansa hisabi abin da yake aikatawa shi kullun yake fado mishi rayuwa tana tafiya kuma abubuwan da kake aikata a rayuwarka a zamantakewarka ta yau da kullum duk suna zuwa kuma kana ganin waɗannan ababen fa akwai ranar da za a zube su sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce ba zan faɗa ma wata addu'a ba wadda za ka rinka yi idan kana yi Allah zai sai ma ya zubar ma da zunubanka ya kankare ma da duk abin da kake jin tsoro kuma ya ɗora ka akan hanya madaidaiciya ce bala ya rasu Allah. ya rasu Allah ya faɗa Ya ce abin da ka rinka yawan cewa Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali ya ce abinda za ka yi ta faɗa in kai sujjada in za ka yi addu'a sai ka yi ta maimaita wannan addu'a Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi ya Allah gafararka ta fi falala da zunubaina wato duk abin da na aikata na zunubi na ba daidai ba gafararka ya ubangiji madaukakin sarki ta fi yarwa wa rahmatuka arja indi min amali ya Allah rahmarka ta fi kwaɗayi a gare ni fiye da aiki na An aikin da nake ɗan sallah da azumi da nafila da zumunci da kyauta da sadaka wannan duk ba shi ne abin da yake gabana ba ya Allah duk ibadar da nake ba ita ce mafi kwaɗayi na ba rahamarka ita ta fi kwaɗayi a wajena manzala sallallahu alaihi wasallam yake matukar kana maimaita haka to Allah madaukakin sarki zai kankare maka zunubanka ko da zunuban nan sun kai tarin ƙasa wala zai kankaro masu ashe ɗan adam kowane lokaci yana tafiya yana karatun tamutsu a rayuwarsa ta yau da kullum kakka bi wannan rudin da ake yi da wannan sakarfin da ake ta yi yake hanam yake halal kowa so yake samu kuɗi ko ta halin kaka kowa so yake a ce shi ne ko ta halin kaka to kakka biya wannan kai kullum abin da zaka biya shine rayuwar ana ma kididdiga yace wa akhtimu hadhihi al-juz'iyya bi hadha al-hadith al-jamil alladhi yubayyinu lana nabiyyuna sallallahu alaihi wa sallam fihi qadiyat al-ba'th yace zan rufe magana ta a wannan bangare da hadisi wanda yake kyakkyawa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani dangane da tashi kama fi sahihaini kamar yadda imamun Bukhari da imamun Muslim suka fitar min hadisi Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala rajulun wani mai cin yace lam ya'mal khayrun khayran khatti wannan mutumin bai taba aikata alkhairi ba sai mutumin yace wannan mutumin bai taba aikata alkhairi ba fa idza mata faharriquhu yace idan na mutu gawata ku kona ta wazaru nisfahu fil barri rabi wa shi a fili akan tudu wa nisfahu fil bahri rabi kuma ku je ku watsa ku bar shi a cikin teku fa wallahi yace na rantsa da Allah la in qadara Allahu alaihi in Allah madaukakin sarki ya samu iko akan gawata ya dawo da ita la yu'azzibannahu azaban la yu'azzibuhu ahadan min al'alamin lallai na rantsi da Allah zai azabtar da wannan gawar zai azabtar da ni irin azabar da bai taɓa yi wa wani ba a cikin talakai shi abin da ya zata ke yana ganin da wannan zai tserewa azabar Allah idan ka kalla ta mahangar ta mahangar mu a matsayin mu baki daya wanda muke ta'amul da nusuhi da nafsoshi da menene wannan mutumin ya kafirta saboda mu mahangar da zamu kalla mahangar yanzu yana gani Allah madaukakin sarki ba zai iya tayar da gawarsa ba bayan ta zama toka an watsa ta a sararin duniya an watsa ta a teku Allah ba zai iya haɗa ta ba yin wannan a mahanganmu ta wannan mahangar wannan in yin imani ne rashin imani ne da ƙudurar Ubangiji rashin imani ne da Allah Maɗaukakin sarki ba zai iya tayar da abin da ya kai wannan halin ba ba ma nan ba ita ce mahangar Allah subhanahu wata'ala wannan hadisin zai nuna ma kakka je kai ta hukunci akan mutane ka je lahira Allah ya kama ka akwai mahangar ka ta dan adam akwai mahangar ubangiji madaukakin sarki shi ko ba wannan Allah ya kalla ba sai tim lokacin da ya mutu aka yi hakan aka ƙona shi aka watsar da tokar gawarsa fa amara Allahu al-bahra fa jama'a ma fihi yace teku duk tokar da ta shiga tsunto ta ka hade ta ka fito min da ita teku ya har hade duk abin da ya faɗo cikin sa na wannan tokar bawan Allah nan ya fito da ita ya tara ta waje guda wa amara al bahra yace ya sararin duniya kai kuma sarari inda ba ruwa ba fa jama'a ma fihi yace kai ma ka tara duk abin da yake wajen ka ka kawo shi da baki ɗaya iska ta har haɗo duk inda tokar ta shiga duk inda filin tokar ya shiga ya har haɗo shi ya tara su ya zo ya haɗa da tokar cikin ruwa sun matsala yace kun fulanin a wani ruwayar yace zama wani shike nan tokar nan ta tashi ya miƙe gaban Allah subhanahu wata'ala ga shi yanda yake yadda aka halicce shi sun matsala sai Allah madaukakin sarki ce lima fa'alta haka lima fa'alta don ne ka aikata haka ƙala min cika ki kawai tsoronka ne ya sa ya Allah kaga kenan tsoron Allah ya kai shi ba ƙudurin abin da ya a zuciyarsa ba yana fito na fito da ƙudurar Allah ba ce ba tsoron Allah ne ya shafe wannan abin da tsoron ne ya kai tsoro har ya ya zuciyarsa har ya toshe wannan basirar tashi na cewa Allah yana da iko ya gafala saboda tsananin tsoro wa'an ta'a a'lamu kuma ce Allah ka san haka tsoron ne ya sa ba wai rashin yadda da ƙudurarka ba ba rashin yadda da ikonka ba fa ghafara lahu Allah sai gafarta muke ce a tafi aljanna da shi aka tafi aljanna da shi kaga wannan yana nuna ma abubuwa da dama me yasa malam ya kawo wannan saboda gaggawa wajen yiwa mutane hukunci kaga mutum har zillo yake ya kai mutum wuta har ne ni kullum mamaki nake wai ne za ka tsari da shi mutane sun shiga wuta ne har zillo kake sai ka kai mutane wuta in mutum ya mutu har ko ma kana da kai maimakon din yanda ya kai maimakon ka dinka tausayi kana ji ta kanka ka kame bakinka kana sallin sallin ka kyale ma ta tashi in ba ka so amma wai kokari kake sai ka jawo shi ka sai dan wuta ne kai ko baka san karshen ka ba kai ani za ka mutu ka san a inda za ka mutu za ka yi tawa mutane jafa'i duk wanda ya mutu sai ka kai shi wuta in ɗan wuta ne ka me za ta ƙara in ba ɗan wuta ba ne ba ka kai shi wuta ka je gaban Allah kuma ka ce me to don za ka sa kanka cikin turuma ka yi shiru kai ka ji ta taka amma mutane su rinka jayayya suna mutum ba gairaba ba dalili wanda ba a ce ka yi ba in yana raye ka yi da'awar cewa abin da yake kuskure ne ya mutu shikenan idan dalili ya zo na abin da ya faɗa na kuskure ka yi joyin ishu a kan dalilinsa ko da baka ce wada ya ce kaza a'a kaza da aka ce ba daidai bane ba saboda dalili kaza da kaza ka gamsar da mutane su yarda da wannan ra'ayin ba daidai bane ba ba sai ka sa musu gabar wannan mutumin da tsinuwarsa ba bayan kuma ya riga ya mutu kai juyin ishu ɗin dalili aka sa ka yi faɗakar da mutane su bar ba daidai aka ce ba tozarta wanda suka yi ba daidai ba ne mutane kawai su tozartar da wanda suka yi ba daidai ba kai ba shi ne a gaban ka ba ko malamin da kake so ne so da yawa kana kallon mutanen da kake magana a kansu sai duwa za ka je ka ga malamin da ka yarda da shi ɗari da ɗari ka zo za ka yi wa'azi wanda ba su yarda da shi ba sai ka faɗi magana ban ka faɗa sunansa <coughs> akwai majalis da yawa da za mu je wa'azi ibnu taymiya ya ce kaza ba sai mun ce ibnu taymiya ya ce kaza ba wani shahararren malami ya ce kaza kaza da kaza ko mutane su yarda albani ya ce kaza ba sai na ce albani ya ce kaza ba wani mutum ya ce kaza wani shahararren malami rahimahullah ya ce kaza ya ce kaza shikenan sai mutane ka Allah ji kansa ya gafarta musu wannan magana ta yi amma wani lokaci kana cewa wani ya ce kar wannan shi sa wani malami kuna ga lokacin da ya ji kowane wani ɗalibin ilimi ya ji wani malamin sa duk lokacin da ya zo wa'azi sai ya zage ibn Ba baya san annabi maƙin annabi ne yawa annabi kaza yawa annabi kaza ɗalibin nan sai ya samu littafin ibn taimiya, taymiya taymiya rahimahullah sharimul batta ala shakirin nabi sai cire bangon sai cire komai da komai nan gun ya yage sai kawo iya duk inda sunan yake yage sai ce wallahi ga wani littafi ina so in buga shi a ƙara buga shi a ƙara mu ni ban san na kowa ne ne ba to kaje je ka karanta mu a kara makalla in ka karanta shi ga baki daya tun daga farko har ƙarshe sai ka zo ka bani dama a zo a buga littafi yayi dan ka inje in buga da barna yace to shikenan ba ni ya tafi da littafin tun daga bango malami ya fara karanta hasar da ya kai karshe. kafin wannan ɗalibin sa zo ya karanta ya fito uku yana zuwa ya ce kai wannan littafin ban taɓa ganin littafin irin wannan ba ga dalilai ga hujjoji soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kare a nan gobe yace ai daga baya ma akramaka Allah na je na bincika sai na gane wannan dai ibnu taymiyyah da kake cewa shi yayin wannan littafin yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma nake ta cewa zai san annabi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to da yawa waɗansu rishin zuwa biyo hanyar da za su gane ne baka yi ba shi yasa suka kasa gane ka kai kana ta shirme akwai hanyar da za ka biyo za su gane ka cikin sauki shi ka nan ci gaba daga lokacin ba a taɓa jinsa ba ya zaji ibnu taymiya saboda akwai mutanen da suke bata mutane ko mutumin kirki ne in dai propaganda ta riga kunnuwan mutane zuwa to sai ka ba a hankali wajen tsayar da shi musamman ya ji wanda ya yarda da shi a cikin malamai ya faɗa to sauko shi daga kan wannan matsalar sai da hikima to da kai bai yarda da kai ba wancan ya yarda da shi shi kuma wancan ya dora shi akan bata to ya zai ya sauko dole sai da aiki sai da hikima malam yace wal khashyatu min Allah tabaaraka wa ta'ala tughfaru al khataaya wal dhunub yace wal khashyatu min Allah ta'ala taghfiru al khataaya wal dhunub tsoron Allah tabaraka wa ta'ala yana gafarta laifuka da zunubai kin ya rika jin tsoron Allah da ƙarƙar a cikin zuciyarsa na ubangiji kuma kun ga wannan tsoron Allah da zuciyarmu muke ji kowane mumini yana da ita sai dai babban yanda kake asararta in ka dage da yin abu shine babban asarar da ake duk wanda a cikin normal duk wanda ranar da zai fara barna sai ka ji zuciyar ka barka su ranar da zaka ci kuɗin mutane ranar da zaka yi zina ranar da zaka sha kwaya ranar da zaka cinye bashin mutane ranar da zaka fara yaudara ranar da zaka fara albut a kasuwa ranar da zaka zira da wata ƙarya ranar da zaka yi ha'inci a ranar ta farko ta zuciyarka ta sota ta nuna babu daɗi sai zuciyarka ta ce wannan a ranar ba amma ya za ka yi in ka danne zuciyar ka ci gaba to nan ne matsala take in ka danne zuciyar gobe sai ka ƙara sai ka ji wannan sai dai in da na farko ka ji 90% to yanzu 80% za ka ji na biyu watakila sai sauko 50% ba daɗi din na uku sai fito 30% ba daɗi din na hudu in ka ci kuɗin mutane kai cuta kai zalunci sai su dawo 10% na ƙarshe sai dawo 0% to ka halaka ba tsoron Allah a zuciyarka sai ka ci kuɗin mutane ka yi baccin ka lafiya dau amma da farko wallahi akwai wanda in ya ci dubu goma zai iya bacci amma za a kai lokacin da ka ci in ka ci miliyan ɗaya sai matar ta ta kashe su Allah asuba yana mun shari ba ruwan shi kuma ya fito kirike sai kana ga wanda ka cuta kana jin kunya in ka gan ya biyo ta nan da farko ka gudu ka biyo ta nan ka ku haɗu to har sai ta kai kuma ku haɗu assalamu alaikum ina zuwa kana na daki har sai ta kai daga ƙarshe zuwa za ka yi abuwar ka ya gaya ya salamu alaikum yaya gida ya kawai zuciyarka tana kaci ɗin sai ne kowa ma aiki yake daga lokacin goma ku ka halaka wannan tsoron da ɗarɗarɗin da zuciya take sama a cikin zuciya ta gudu shi yasa duk lokacin da ka ji manzo Allah yake da'a ma yuribu ka alama la yuribu duk lokacin da zuciyar ka ta a kan wani abu to ƙaurace mishi to kana da hasana kana da kariya nafsin lawama a wata fassara wasu malamai da suka fassara wadda take zargin ka kuma ka bi zargi to kenan sai ka kubuta wafi musnad ahmad wa sunan ibn majah bi sanadin hasanin min hadith muslim bin jahash al-qurashi musnad imam ahmad ya fitar da ibn maja a cikin sunan dinsa hadisin da sanadi hasan na busir ibn jahash ba qurashi yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam baqa yawman fi kasfihi fa wada alaihi usbu'ahu thumma qala alamar manzala sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya tofa yawo a hannunsa sannan sai ya sanya ɗan yatsansa a hannun ƙala ƙala Allahu sun maƙala ƙala Allahu sannan ya ce Ubangiji madaukakin sarki ya ce ya Adam ya kai ɗan Adam an na ta'azuzuni wa ƙan halaktuka min mithla hadihi ya ɗan Adam ta yara ka gajiya da ni na halicce ka kwatankwacin wannan da maniyi da ruwa wanda yake na maniyi hatta idza sawaituka wa adaltuka har sai lokacin da na daidaita ka na halicce ka mashaita baina burdaini wani ardi minka walidun har ka rinka tafiya da mayafai guda biyu wato kana sa tufafinka kana taka a ban kasa kana tafiya fa jama'ata wa mana'ata ka tara dukiya kai rowa hatta idza balagat tarafiya har sai lokacin da rai ya zo ma wuya qultu atasaddaqu wa anna awamin sadaqa atasaddaqu lokacin zaka ce to bari in yi sadaka to ta yaya wannan ba lokacin sadaka bane ba wato har sai lokacin da lokacin lokaci ya kure maka kaga wannan hadisin shi kuma yana mana gargadin cewa ɗan adam asalin halittar ɗan adam da Allah ya yi bai kamata bai jiji da kai ma ya bujire ma Allah asalin yadda Allah ya yi ka daga mimma'in mahiri ruwa wanda yake wulakantacce mai rauni wanda in ya taɓa tufafi sai an wanke ko jima'i kake kana gama amale an yi Allah kake ka ɗauko toilet paper ka goggoge ka kafin ba ka je ka wanke daga ban ɗaki sai ka goggoge kuma haushin shi kake ji ka ce to asalin ka fa wannan tsuban maniyi aka sai ka, ta ina ta mafutsara ka shiga ina mafutsara wajen da haila da komai yake fita nan ne fa injininka? ga sinadarin injin da aka yi ka ruwa ne mai yauki wulakantacce fitowar ma sai fito ta hudar fitsari inda zai shiga sai ya shiga wajen fitsari inda ake haila ake ta koma nan ya kurɗa kuma aka teso su wajen miliyan ɗaya da kyar aka tafki ɗaya ƙaddara ta sa aka cafko ka daga cikin ɓatattun da kuka fito tare da su don lokacin maniyin da kake gani yana fita sai kwaya-kwaya sama da miliyan ɗaya ta fito a ciki ne za a tafko ɗaya sauran duk ne kuma in da a ce wannan din naka ba a shafke ka ba ka shiga mahaifa ko a kofar mahaifa ka tsaya ko sakan ba za ka yi ba ka lakai ka lalace in kai sakan ka sha iska aka maida ka mahaifar ba abin da za ka yi amma na yin aka tafko ka ka shige duk ba ka san me ake ba duk a lokacin lam takun shay'an mazkura ba ma baka san ma baka san ma ba a san baka zama wani abun ambato ba a lokacin ka zauna har ka zama gudan jini kana ina lokacin da kake gudan jini dan adam kwana 40 kana ina lokacin da ka zama gudan tsoka kwana 40 kana ina mala'ika ya zo ja hancin ka fuddo shi fa kai fitan ma hannaye da kafafu da ne ne kana ina aka yi wayarin da za ka ci abinci da za ka sha abin sha da ka sha iska kana ina kake juye-juye kambulin a cikin mahaifa din nan kana cikin fi zulumatin salat an lokacin kana ina lokacin da ka je haihuwa aka haihu ka ko aka yanka mahaifiyarka aka ciro ka lokacin duk baka da komai an daidaita ka an yi komai to wanda ya ma wannan kana da ikon ya za ka gajiyar da shi ya za fi ƙarfin shi ya ba zai abin da ya ga dama da kai ba kaga duk wannan yana nuna raunin ɗan adam yana nuna gazawar ɗan adam shi sami. bayan ya kawo nan hadisin sai faɗi qala Allahu jalla wa ala wanda tunda muna da bako za mu tsaya a nan gun ya ta mana mintuna, in muka zo sati mai zuwa insha Allah sai mu shiga ya ayyuha al-insanu ma farraka bi rabbika karim wanda shi ma yana da alaka da wannan hadisi wannan ɗaya daga cikin ƴan uwa Sheikh Umar mutumin Kamaru ne na Duwala kuma yana da markas da babban waje na da'awa a kamaru ɗan uwa ne ɗalibin ilimi wanda mun yi karatu tare da shi a sudan duk da yake yana bayan mu ya zo ya fara karatu a sudan bayan ya yi shekara ɗaya biyu uku haka ya samu jami'atul islamiyya madinatul munawwara daga sudan ya wuce jami'a a nan ya yi digiri ɗinsa da diplomar ali ko ya gama sannan kuma ya zo kamaru duwala ya asasa babban markas masallaci da makaranta suna daga cikin manya-manyan malamai masu da'awa a garin duwala kuma duk malamanmu da suke zuwa can suna sauka a majalisinsa wanda duk wanda suka dawo sai sun taho mun da gaisuwarsa wanda rabon mu aikin da kamar sudan 19 2000 2002 tun da ya bar sudan 2002 ba mu sake haduwa ba amma sai dai kullum muna magana ta whatsapp ko ta facebook sannan duk malaman malar kabiru gombe sun duk malaman da suke zuwa yan suka zo sai sun zo min da gaisuwarsa sun ce yana nan lafiya kuma yana gaishe wannan da awwal marra first time ɗinsa ne na farko da zuwa najeriya da zuwa Na naka muna ma maraba haka muna fata za ka yi wa 'yan uwa a matsayinka na ɗalibin ilimi kuma wanda kake kan wannan da'awa ɗin a ƙasar kamaru to ya ka gan mu a nan najeriya ko mai wani bayani za ka yi mana wanda za mu ƙaru da shi bal ya tafabbar shi بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا وبعد alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salatinsa da salaminsa bisa shugaban halittu jagoran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hakika abin alfahari ne a gare mu yayin da za mu tsinci kanmu tare da al'umma musulmai a irin wannan majalisi saboda addinin mu addinin musulunci an gina shi akan ilimi yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam farkon wahayin da aka yi masa ikra bismi rabbika ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram ba za a samu ingantaccen addini da ibada ba babu ilimi irin wannan majalisi kuma Allah subhanahu wataala kamar da yake gaya mana a cikin alkur'ani innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana a matsayin mu na mu'minai musulmai wanda muna bukatan a kowane lokaci imanin mu dinga karuwa domin mu tabbata akan abin da Allah subhanahu wataala ya halicce mu domin sa to kuma babu hanya face hanya na majalisi hanya na jin wa'azi hanya na karatu saboda da ayoyin Allah ake samun ƙarin imani wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana hani allakum shi sa nake cewa abin alfahari ne mutum ya tsinci kanshi a irin wannan majalisi idan da za ka waiga ya gefe wasu suna can ba haske tare da su saboda al'amura na rayuwa suke ciki mu kuma Allah ya zaɓe mu zamanto cikin waɗanda ya keɓe su a cikin masallaci ɗaki daga cikin ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala ana karanta ayoyinsa da addininsa da hadisai ana yi mana sharhi ana fassara mana da iyaye da manya da yaran duk kowa wannan da littafinsa yana bibiya wannan alama ne na nasara addinin musulunci har yanzu masha Allah ba a kai ga alamun da za a fara kuka cewa an rasa komai da komai ba saboda annabi ya tabbatar mana za a kai ga lokacin da sallama ma musulmi bi zai yi mai sallah amma bai san me ake sallah ba mu gode wa Allah kuma muna da ƙarfafa wa al'umma ‘yan uwa a ƙarfafa irin wa'yannan majalisi sunna ce na sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan mutuwan ma'aiki ba su saura su dukansu a garin Madina ba fita suka suka yaɗu domin su isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala hadisi cikin buhari da muslim mustafakun alai hadisin abu wa'il shaqiq ibn salama ya rawaito mana ya nakalto mana ya labarta mana irin wannan majalisi ɗalibi ne na sahabin manzon Allah daga cikin shahararrun sahabbai abdullahi ibn mas'ud ya kasance yana yi musu wa'azi yana yi musu wa'azi duk ranar alhamis haka aka rawaita cikin bukari da mutum kana yi zakir na kulle yawmin hamis shi suka ce ya aba abdurrahman me yasa ba za ka yawaita yin haka koyaushe ba ya ce a'a nima ina koyi ne da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda ya kasance yana yi mana sassauki. saboda baya so abin ya gishe mu mutsinci kanmu kuma muna gudu shi sa duk ranar alhamis yake a saura a hakan duk ranar alhamis yake musu wa'azi yake tunatar da su yake karantar da su hadisi na nuni da sunna irin na sahabbai da koi da annabi sallallahu alaihi da rayar da majalisi na karatu wani bai samu lokaci ba da safe saboda an je neman abinci wani shekaru ya ɗare bai zai iya bi makaranta ba to a lokacin da ake haɗuwa ake wannan karatun babu shakka abin alkhairi ne mu gode wa Allah kuma mu tabbata bisa wannan tafarki har Allah subhanahu ta'ala ya dauke mu dan uwa kuma yaya a gare ni alakan mu alaka ce na soyayya don Allah subhanahu ta'ala a lokacin da ni na tafi karatu sudan ina ɗan ƙanƙani na yaro ƙarami shekara sha shida sha bakwai ƙasa bai haɗa mu ba kamar yadda ɗazai ke cewa farkon shigo najeriya ne duk da dai a wai za ina ta kokonto da faransa zan yi wa'azin ne ko dai yaya saboda kar in zo in kasa magana ba a saba to amma dai akali hausawa ne kuma haka kakane da iyaye suka kokari suka isar da musulunci can inda ake shi sa muka tsinci kanmu a can mala abdul ya nuna kauna saboda Allah saboda su suka nuna mana hanya na hadda alkur'ani na jawo mu a jiki ba na mantawa a inda nake karatu alkur'ani har kuɗi shi yakan tura mini ba abin da ya haɗa mu shi Allah subhanahu wa ta'ala soyayya dan Allah wani lokacin tufafi sannan in na taso na zo birni khartoum a gurinsa nake sauka a ɗakinsa ce ya bar min ga ban sama inda yake tafiya ba ya bar min kuma sa na cin abinci Allah ya saka da alkhairi wa ma ta sha'una illa an yasha shekaru da yawa bayan an gama karatu shekaru da yawa bayan an gama karatu an koma filin daga da bibiyan juna musamman bayan sauƙin da aka samu na hanyoyi daban-daban kuma tsodewa da yawa muna tunani yaushe za mu kawo ziyara ƙasar hausa mu zo mu ziyarci 'yan uwanmu musulmai da ɗaliban ilimi da yadda musulunci ke gudana da kuma hanyoyin da ake bi da sauransu saboda canji shibira sau da shekara da shekaru to amma wannan lokaci wannan karon Allah subhanahu ta'ala ya kaddara har ila yau muna gode Allah subhanahu ta'ala da ya kama wannan sauki kuma tun da muka shigo kusan sati duk sauran 'yan uwan kowa haba haba ake yi da mu sannan yadda laraba suke cewa atuyu ala ashkali ya taqa kuma irin namu muka sani to shi sa, ta wannan hanyar zamu zo mu ga yan uwa isar musu da saƙon soyayya da ƙauna na sauran yan uwansu da suke can wanda nake wasitan su a wannan majalisin da muke tare Allah ya tabbatar mana da imani a zukatanmu kuma Allah ya ɗaukaka addini wannan darasi mai albarka mai mahimmanci littafi kuma mai mahimmanci har ila yau duk yadda karatu yake ba a raina shi duk yadda littafi yake karka ce na fi ƙarfin wannan ko wannan ƙaramin littafi ko wannan na taba karanta shi idan so goma za ka yi karatun so goma za ka samu fa'ida da wani lokaci za a raina littafi amma kuma amfanin da za a samu a ciki na da yawa Allah ya halicce mu kuma yi mana rayuwa iri uku Allah ya halicci ɗan adam kuma ya ƙaddara cewa ɗan adam zai bi rayuwa iri uku alhayatul duniyawiyya, walhayatul barzakhiyya wal zai yi rayuwa rayuwar duniya a lokacin da Allah ya ƙaddara yadda mala yake bayani tun yana ɗigon mani har ya fito ya rayuwa sannan zai mutu sannan zai koma ga rayuwa albarzakhiyya rayuwan kabari rayuwar bayan mutuwa rayuwa ce mai zaman kanta imani da haka wajibi a gare mu to wannan littafin na al'usulul salasa, littafi ne mai kewayawa akan wannan nau'i ko marhala ta rayuwa alhayatul barzakhiyya tunda menene asalin sunan littafin al'usulu الثلاثة المؤلف رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب وانده يولق وانا للتافي abin da yake nufi da al'usulun talata tambayoyin kabari su tambayoyin kabari man rabbuk ma dinuk man nabiyu a rayuwan duniya rayuwan aiki rayuwan imani rayuwan aiki fa'inna duniya daru amal a rayuwan barzakhiyar rayuwan kabari rayuwar ikhtibari fitnatul qabr ikhtibar za a yi ma jarabawa aikin da kai a can za a yi maka jarabawa a cikin kabari sannan babban sakamako yana jiran ka can a rayuwa ta uku alhayatul ukrawiyya إما جنة وإما النار da ya yi bayani bisa wa'annan asali guda uku yana nufin duk wani musulmi ya yi wa kansa tanadi ya yi wa kansa hisabi hasibu an kusa kun kabla an tu hasabu kamar yadda malamai suke cewa a rayuwar ɗan adam rayuwar duniya babu yaƙini da ya fi mutuwa babu wani yaƙini da ya fi mutuwa ba saboda ba abu ne da za a inkari shi akwai wanda zai yi inkari mutuwa akwai wani a rayuwar da ya taɓa cewa babu mutuwa in ya gada ma zai ce babu Allah ba kaza zai inkari abin da ya gada ma amma bai sai inkarin mutuwa ba babu yaƙini a rayuwar ɗan adam irin mutuwa in kuma haka ne to me yasa ba za a yi tanadi ma ba da maut ba abin da yake bayan mutuwa karatun kenan mu yi tanadin mutuwa shine usul salasa ya gabatar da littafinsa tun farko da wasu abubuwa guda hudu wanda yake ga wajibi na kan kuwa da kowa an nemi ilimi ai aiki da ilimi sannan a yi kira sannan a yi haƙuri ya zo kuma yace sannan har ila yau ba za a yi abota Allah ba fati shi da ikhlasi da koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a so don Allah a kidan Allah saboda addini na Allah ne ba naka bane ba nawa bane ba na ba bane addinin Allah ne mu tsaya iya dokar Allah kuma baya daga cikin hankali ka shagalta da wani ka bar kanka ka tabbatar da abin da yake yaƙi ne a gare ka shi sa mu musulmai mun yi imani da Allah kuma mun yi imani da ranar lahira kuma mun yi imani cewa akwai rayuwar barzakhiyar rayuwar kabari saboda an samu wanda suka yi inkarin shi har daga cikin musulmai suka ce babu rayuwa a cikin kabari alhalin kuma addini a cikin alkur'ani a sunan ma'aiki wanda kuke ji a cikin karatu tun daga farko da wujoji da sauransu akwai rayuwar kabari wasu maluma da suke wa kafurai rabbi suke cewa to ai babban alaman da yake tabbatar mana cewa akwai rayuwa a kabari a duniyan mu ma ai akwai mafarki a yayin da mutum ya kwanta ya rufe ido yana bacci kan da kake kusa da shi ba lallai bane ka san me yake ciki amma shi a cikin baccin nan yayi tafiya ya je waje kaza ya dandana wani na'imi a can an azabtar da shi ga kunama ga a cikin bacci dan mintuna kaɗan zai iya yin rayuwar shekaru da yawa a cikin bacci inda zai farka shikenan inda zai bada labari idan da kowa zai bada labari me ya gani a cikin mafarkinsa shi da suka ce wannan ma ya wadatar mu tabbatar cewa akwai rayuwar kabari na mu addini mu Ya yaqini ne da yadda da littafin Allah subhanahu wataala zalikal kitab la raiba fi Allah ya tabbatar mana akwai rayuwa cikin kabari ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana wa inna kullan muq'adun mas'ul man rabbu maddin wa man rasul wa inda za yuthabbitu al muhaiminu, bi thabit al qawl alladhina amanu ويوقن المرتاب bi ذلك بأن ما مورده المهالك akwai rayuwa a kabari musulmi mumini shine wanda zai wa kansa tanadi kuma ya tabbatar ya tarar da Allah subhanahu ta'ala yana mai imani yana wanda ya kyautata rayuwa ya kyautata ibada kar mu shagalta da abubuwan da ba shi ne dalilin da ya sa Allah ya halitte mu ba wamma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu shi sa haƙiƙa irin wannan majalisi mun gani a gurare daban-daban abin alfahari ne kuma alama ce da ke tabbatar mana cewa har yanzu alhamdulillah maluma da suke kokari da suke karantarwa Allah ya saka da alkhairi maluma wanda suke kokari safe da rana dare domin su tabbatar da abin da Allah yake so su kore abin da Allah baya so Allah ya saka da alkhairi amma rayuwa akwai ibtila'i shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa yayi wa zakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaykir to wane ne kai da zaka zo ka ce lallai lallai sai kaga bayan mutane lallai lallai she ka kafurta wannan lallai lallai she ka kore wannan daga cikin musulunci da sauransu ba ta farkin gaskiya bane wannan shi kanshi Allah subhanahu ta'ala sai mana yi me zai yi da azabin ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum me Allah zai da azabin duk da Allah subhanahu ta'ala kamar da annabi ya ga mana cikin hadisin qudusi shine yace da dukkanku za ku haɗu ɗan adam kuma kowane daga cikinsu yana da imani irin wanda ya fi kowa imani tun da Allah ya halicci duniya har ƙarshe kuma dukkanku ku bauta Allah yadda ya kamata ba ƙara Allah komai za ku yi cikin mulkinsa ba haka da dukkanku za ku kafurce ala jari rajulun kwatankwacin wanda ya zamanto a cikinku ya fi kowa kafurcewa da fajirci to wannan ma ba rage wa Allah komai zai cikin mulkinsa ba ka yi wa kanka ka tsira saboda Allah subhanahu wataala ya halicce mu ne don haka ba zan tsawaita magana ba iya kawai tunatarwa wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin hakan ma bai yiwu ba sace yan uwa suka buƙaci a kasance tare kuma hanyar kawai da zamu ga sauran yan uwa mu gaisa mu yi wa juna sallama da sauransu shi ya sa suka buƙaci mu halarci majalisi mu zauna tare da su a tattauna abubuwa sannan a isar da saƙon da ya kamata aiki ne dama da suke yi mu ziyara muka kawo kuma alhamdulillah mun ga yadda abubuwa suke gudana akwai barazana akwai ƙalubale a ko'ina kusan za a iya ce tafiyan ɗaya ne a ko'ina to amma idan aka yi haƙuri aka jajirce Allah zai kawo nasara بارك الله لكم وبارك عليكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته